Assalamu alaikum. Alhaji Umar. Aba Alhaji. Ina gida malam kaji. inda zan fita a'a kaga ni fatawa ba irin taku bacci magana fita gaskiya ba inda yi. bari na gaya maka idan ku ba ku iya zama a gida ku soyayya da ku ba to ni na iya saboda ina da matata ɗaya tamkar da dubu ina kallanta kaɗai ya ishe ni kwanciyar hankali ba da dama ba inda zani <laughs> i an kiɗan me zan je na yi muku ku kyade ni malam na gida ni gani ga abin kallo na kaga an fa jima ana ruwa ƙasa na shanyewa wannan abin na ni ban yadda da shi ba a ba wani ni ba sai an bani ba eh ni ban ni kaga ita kaɗai ina kallon ƙoshi nake <laughs> eh. malam kaga kana ci min lokaci na tana zaune ina ta faman bige bigen waya wannan baya daga cikin tsarin da ya kamata ga mata ta gaba kuma ina ta wani magana da zakati a waje kyale ni salamu alaikum eh mai magana salamu alaikum barka dai da zama da barka da fitowar kika irin wannan sabon wanka haka cewa zan yi wa in ba fi ba kawai kai ya ba ki asufa kai da wa kake waya ne nake jin ka kana cewa ba za ka fita ba ni da alhaji umar ne mana wannan abokin nawa wani harka ce ta samu aka zaɓi ni ya kamata a ce an yi da ni kaza kaza na ce masu ni ba zan fita ba don me to in banda abinka me zai hana ka fita ina gida ina soyar da ke ina kallon ki kina kallo na kuma kawai sai in tafi wani karti a ta wani nawa me za a yi harkar sau nawa ana kira na a ce min harka ce sai ka je ka tarar ma ba gaske ne sai kyale na kawai ne zama na hankali ya fi kwanciya kaga dan ka fita shekaran jiya baka samu ba ba zai yi a ce koyaushe ma an ka fita hakan ne ba ya kamata a ce ka fita ka je ka ga abin da Allah zai ba mu ko ni fa nan da kike gani na eh, sa'adatu idan ba ina ganin ki zan iya kare ta, ina azumi ba tare da na ci abinci ba ni ya ishe ni kana tare da masoyinka wanda ka tabbatar yana kauna ka ta? kuma me kake nema hajiya ai ni komai ba matsala ni na gama hada balas <laughs> ai da na fito mata nake da mace kake waya har na haɗe ya fuska gaskiya ba zan ɓoye miki ba ban ji daɗin wannan magana ba a tsawon zamana da ke bana ji akwai magana da kika taɓa faɗa ban ji daɗin ta ba irin wannan haba dan Allah yanzu ke a tunaninki har ina iya kallon wata mace a duniyan nan ni da nake da ke ni fa bari na fito ma firi falo in miki bayani ki fahimci ma ni yadda lamura na suke ni fa gaba ɗaya idan na fita na ga mata ko ina cikin kallon maza mata na zuwa kucewa ta gurin wani dishi dishi nake gani inda kika san kata ko haka nake kallon su ba na ma gane su busu busu nake ganin su ni da nake da ke a gida na komai zan tsaya na kallo hakki rika tunanin wani abu haba haba sadatu ni ina wani gane mata ne in ban da ke dukkan ni a mata nake ma kallon su to nan ka yi hakuri a komai na hakura amma dai kara kuma gaskiya amma dai ya kamata a ce ka tashi ka fita ni gaskiya ba san fitan nan nake ba ni ban ga me zan je ne ba abuci na dai san problem din bai wuce kila kudin mota ba ko kana da shi ina na ga kuɗi ke ma kin sani dai tun da dai aka rasa ɗan abin yin nan ke ɗin da yake ke ta fafutuka da ni ina na ga wani ba ka da damuwa kaga wannan na san za ta ishe ka ko kuma ma da shi kusa da ni sai ma bude sai da ya nake mai gida da ke na Allah ya dawo min da kai amin ya rabbal alamin ka kula min da kanka to da tuna sai na dawo to Allah ya kiyaye hanya sai ka dawo a lafiya ta nagode sosai Allah ya kyara. Kaga waya ka manta da ita. To Thank you. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Fari dandan. Sannan su. Yawwa. Ya kike? Lafiya na. Ya kike? Alhamdulillah masha Allah. A'a. Allahu akbar kabira. <laughs> Dauwani ka huce takaici. Faran mace alkebbar mata. Kyakkyawa ba kya kwantai. A'a. <laughs> Ka dai ko da yaushe ziga ziga. wallahi idan kana ziga ni gaba ɗaya ji nake kamar na fi matan duniya ai sai maranas. a'a ke dai ki bari Allah ya kai mu Allahumma amin ni kaina wallahi ita nake jira wannan rana ki bari ta kunna sai an yi bikin mu da ke za ki ga salo-salo shafi-shafi fanni-fanni na soyayya me wannan bai ziga ta ba in na rika rero miki baituka haba na ce bani in an shaƙa ko zan warke <laughs> ai za ki sha baituka kala kala tukuna sai makin shigo gidan tukuna ni kaina wallahi ita nake jira wannan rana kai ba ka sani ba ma a gida ma wallahi ana magana eh to gaskiya ne akwai abin da ke faruwa da kika ga an dan samu jinkiri amma kin san ai hausa na cewa abun kwarai bai zuwa da sauki ko to ni yanzu da yake ba wata sana'a muke yi ba an riga an mutu an bar mana akwai yan abubuwa muna da gidaje na haya to abin da yake faruwa harka ce ta kamfani muna da lauyoyi da suke karɓar mana kuɗaɗen mu so idan kuɗaɗen suka zo ga baki ɗaya yanzu a cikin mutum ɗari biyu idan mutum ɗaya bai biya ba to ba dama irin ah, ba mu kuɗin ga baki ɗaya sai nan da suka kammala biya ga baki ɗaya to idan aka yi hakan to sai kowa ya ji alata dukkanin 'ya'yan mu gaba ɗaya kowa za a tura masa sa account sa, to so nake da zarar kuma yakan kama na ji daram kuɗi sun shiga account ina yayi nauyi to sai a zo a sha biki saboda bai kamata a ce zan auri kyakkyawa tsaliliya tsuliliya tsandireriya irin wannan kuma a ce wai shikenan kuma a ce an yi biki halin halin ba a ji komai ba ah, lakiyai Ah, ah. ai dole ne a lijita a dogon ja sidira su nazifa a sanalik su ibrahim mali dala da dai sauran dukkan mawaƙa su bureka su wasu sayagi ai ke haba haba ai kowa da ranarsa hatta da mu da sirka sai ya zo ya rera tasa Allah ke haba ushe zan bar shi ai ban manta da waƙoƙinsa ba irin na ga fa duk aiki kuke da kawunan ku a kasi yake a'a ai ban manta su ba ai dole su zo su gunguje su gaba ɗaya su ku Muhammad Bakar Sani su musu ba M Ahmad dinnan su ina sanar da su in tsallaka in je in ɗauko su galimoni su Ibrahim Yala ke duka fa wanda kika sani su Usainin dan kwannan su Adamu na gudu duka ba Ali su zan yi ba fa <laughs> Allah da ya nuna mana amin amin sai dai kash gashi muna fira mai daɗi wallahi uzuri ne da ni don Allah kai hakuri in je in dawo wannan uzurin ba za a bashi ba sai gobe wallahi uzurin ne ya riga ya zama dole amma ai zuwa zan yi in dawo in yaso sai mu ci gaba da fira to fari dandan ya zan yi inda kika sai haka za a yi to abin da za a yanzu gaskiya ba zan tafi gida ba saboda kada na je a rike ni ani kenan ina jin daɗin firan nan ta ka ba zan so in misin ta ba zan je in ɗallaɓe idan kika gama uzurinki kawai sai kiran gado min kira sai in dawo a ah, to ai matsala ni nake ne kun duk abin da kika ce haka za yi ni ba na buzo ko da yaushe in kana tare da ni kana mai firan nan ta mai daɗi <laughs> kai ki je komai kyakkyawa ba matsala zan je in dawo to da kin dawo kawai ki tabo ni zan je zan san da abin da ya kamata na yi ko inda zan je tukunna yanzu in dan jira ki ba zan ma koma gida ba Mm. a nima ba na son in ka koma gida kuma ka zo ka makara ni a gurin ah to <laughs> shi da ba zan koma ba gaskiya ka rike na kurin eh, ni ga shi nan ana faranta kuma ina wani abin da na ba matsala zan ki dama to a gaida mutan gidan kafin kafin dawo nake a kai bari dan dan <laughs> <laughs> gani haka kamar farida kai kawata na yi misin ɗinki kwana mm, biyu kin ga wallahi kina raina kaɗan yi rage in tambaye mai gida na in ce ina son yanzu, gidanku gidan ku in ganki wallahi kawata ni ma na kwana biyu na ji shirin ce bara in zo mu gaisa in ganki hmm. kawata ke dai bari ina za ki ganni kalle na mana ai ba sai an faɗa miki ba na gani kin ci ko kin yi kiba kin ƙara ja to me fi min raina ai aure da daɗi ƙawata ki je ki aure ba ki aure ba baki san daɗin duniya ba kin ga daɗin da nake ji ga kalaman soyayya da ta yantiriyar ƙawata ki je ki aure kin ji ke ni ma na kusa yi aha ba dai kuma ba ki yadda na canza ba ne yadda yake gwangwaje ni da kalaman soyayya ni dai na yi dace ga ya yabi kin ga dai yadda yake gwangwaje ki kai bari shi yasa na ganki nan kina shana kamar amarya ke ma Kenya na ma wata amaryar. A'a, dakata, ina jin da ni kike. Zauna dai ba ni in sha kawata. Gaskiya ƙawata kina jin daɗi a gidan nan naki. Irin wannan jin daɗi haka? Hmm. Ina ma kika sani. Samun miji dai irin na a wannan zamanin wallahi zai yi wahala. Kin ga soyayya? Kin ga kalamai? Ke fa samun miji irin wannan nawa in gaya miki sai kin bincika. kin ga yanda yake kula da ni ni matsala ta ɗaya ƙawata kin san ba da zan ɓoye miki ba ne ba rashin aikin yi shi ne kawai matsala na da shi ga baki mm. ɗaya ɗawainiyan gidan nan wallahi ni nake dokanta kawai ina nan dai ina addu'a na san cewa wata rana al'amura za su canza saboda kuma ya biya ni da soyayya kin ga yanda yake kula da ni kin san gurin kowace ya mace ta samu miji na gari mai kula da ita to alhamdulillah wallahi ni mijina ina iya iya kokarin shi da ni amma ina nan ina sa shi a addu'a Allah ya zaba mana abin da yafi zama alkhairi amma ni dai kan na dace ke ni mai kuɗi zan aura an gaya miki ashe yasa ma na zo in baki labari don ki kyakkyawan shiri ai na ga alama shi yasa na ganki kina sha na kamar amarya ni fa biki na caye kawaye na ma shi zai musa anku to sosai ma A'a ka ce dole mu rakashe mu gwangwani. Gashin gaya miki a biki na manya-manyan mawaka da kika sani wanda ake ji da su su za a tara. Ke biki na fa sai an yi wata guda ne. Allah ƙawata. Sosai ma. Ki ce ca su za mu yi. Ai shi na zon gaya miki tun wurin ma ki shirya. A ki ce me kuɗi kika samu. Da duk wannan abubuwan da kika gani ba ni na tsara ba shi ya shirya. Assalamu alaikum. ke ko kawata waye kika samu hakan nan dan halaka ki an batu hello hmm. sweetheart sweetheart sweetheart ya kake to ya to ga mun ki fada dawo dan Allah ka yaƙuri wallahi kaga na zo gidan kawata ta rike ni Wayyo! sai aka yi haka? Ka yi haƙuri don Allah, ka je in na da zan kira ka. To shi kenan ba komai. Zan ɗan fita dan ɗan gara dawa idan kin dawo sai ki da wani. Ok. <laughs> Godiya nake. <laughs> Ok, ok. Mm. Na gode. Paquetas y Ah. A. Ah. Bari ki gani. Ku masu samari ma kuka kira maza eh, samarin ku balantana mu masu miji wallahi kin gani ma bari in kira nawa. Hau, kishi kike yi? Ah, ah. Zauna a wurin. Hello? Mai gidana? Assalamu alaikum. Uwar gida ran gida. To yanzu dai ina ta kokari ban kammala ba amma dai. <sighs> Baka da damuwa da wannan. na nan na shirya maka abinci dawowarka kawai nake jira haka aka yi kaga akwai albishir da zan maka amma sai ka dawo yanzu yanzu nan kai sauri ka dawo to ba matsala zan taho zan taho zan taho to shikenan ina jiran ka sai ka dawo ina son ki matata da yawa <laughs> ni ma ina son ka <laughs> to kin ga haka ake a na ga alamun dai kura ta kike yi da wannan wayar taki anya kuma kudin hayar su ne ya zo ba ai koma gidan nan zan yi lalle za a ci kan tinki yake nan da dauri a koma zan yi na da ke kuma tun da Allah sa gida da ba hakan ma za yi mu kwanciyar hankali gawata ai samun miji irin nawan gaya miki sai an bincika hmm. ba dai ki ganawa bane shi yasa kike tutiya da naki mijin bara da je ni ma yana jira na ke kawata wannan mijin nawa ke dai bare ki dinga da Allah ya baki tamkar ishi ni da yaban wanda ya fi a wallahi Allah ya ki maganan nan ni bara na wuce ni ma nawa yana nan yana to kawata ki ji dadin ki nagode Allah saka a gaida gida alaikum. Alaikum salam ya habibi. <laughs> Ka Na da sa'adatu masu armata. To ya abubuwan suka tafi. To alhamdulillah abubuwa na gab da wanzuwa. Kiran nan naki. Shi ya hantsulo na ce gwaran garzo in zo gida. In zo in ji menene wannan albishir din da za a mutu. To Allahumma amin Allah ya sa. <laughs> Ai dama Kawata ce ta zo tana musu so ta mun kurin saurayi na ce ni da nake da miji shi yasa ni ma na nuna tawa bajinta na kira ka in gani ko za ka zo ko ba za ka zo ba dole ba inda ban da ban yanzu da na yi asara jifa yadda kika ƙara da wai ki dan Allah ta beki wai ke duk bayan mun biyar ƙara kyau kike ne ni dan Allah da annabi <laughs> gaskiya ni ba san na jin kunya ne wani kunya ke da ke da ke da angon ki hmm. Ka ga dama ganyen shayi ne na samo maka mai daɗin tsiya na dafa maka nake cewa ka dawo ka sha a'a kuma dai eh. kabira a'a wato ga kyau ga ganyen shayi kani dai na more ai wub zan yi yanzu in dan kukkurbe shi sai kuma in samu tafi na je magama in dil din can yakan kama na san za a ji daɗi insha Allah <laughs> Wai ki ce mamaki to shi kenan sai kin zo kaga ina ƙawata ce ta zo ɗazu eh in gaya maka to ita ce dai ta manta da wayar tata oh to to to Allah sai amma dai ta ce ga ta nan zuwa ta to Allah ka ta lafiya barin dan shiga banda ake fito to ma barin ka maka ganyen shayi to babu laifi babu laifi <laughs> Assalamu alaikum. Yawwa. Alhamdulillah. Ah, boye Allah ina zaki tafi. Na ina sauki kake gani? A ai baki isa ba wallahi. Sai mai gida na zo kun gaisa. Dan Allah ki asiri. A'a wallahi baki isa ba. Me gida? Me gida? Cikin gada. Kawata ya haƙuri kin san me gidan nawa. idan ya ga mata kamar ya ga katako ne mm. lallai fa ya ga katako ga katako nan ai na ga katako ni ko na ga katako me gida mm. me gida mm. me gida me gida katako Na'am. Airobi <laughs> katako. Ah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masu kallon mu ah, wannan shine shirin gidan aure kamar yadda muka saba kawowa a lokuta zuwa lokuta kuma mukan ɗauko matsaloli da suke faruwa a ah, wato ma'ana cikin al'umma musamman abin da ya shafi zamantakewa ta aure. To wannan dai ba shi da fa'ida baya daga cikin abin da ya kamata. Dan ka samu mata take jin tausayin ka tana kyautata maka kuma bai kamata a ce kuma kana yaudara ba saboda na lura da wannan bawan Allah an ci gaba da tafiya dan ban yi bane eh in an ci gaba da tafiya abin da zai da yawa shin ita wannan din to da yake ta zaina cewa zai aura ina zai kai ta waccan bata ma san halin da ake ciki ba kun ga kina ashe da yawa ku ne kuke jawowa matayen ku suna da kyakkyawar zuciyar da suke son su ba ku gudunmawa kuke karya da ita suke jin cewa duka mazan iri ɗaya ne to gaskiyar magana wannan abun yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake damun mata suke jin cewa kwata-kwata ma yanzu babu mazajen aure wanda abin ne ci baya ne ga rayuwar al'umma musamman ta rayuwar malam bahaushe wanda addinin sai cakuɗa da al'adarsa idan har za ka rika wannan halin a duniya to ai zai zama cewar addinin ka kake ba na kasu saboda kusan tarbiyyar duka nan aka samu ta kuma addinin musulunci bai koyar da haka ba yaudara ba ta da fa'ida ba wani wanda ya kamata ya aure ba tare da yana da sana'a da sai ya rike matarsa ba ka auri irin matar da kake jin cewa kana da halin da za ka iya idan baka da halin da zaka riƙe ta duk ta kai da kyau ko wani abu ka hakura akwai wurin ne suna jiranka in ka ba Allah lami lafiya in ka je aljanna suna nan akwai su tsula tsula za ka samu kan ko ba haka ba magana ta gaskiya wallahi muna nan a aljanna <laughs> kawai na kuma sai ai hattara sai ku ringa kiyayewa da mazaje masu ƙarya to dai kin gani ke dai ka ta ko kin da <laughs> ni ba ka ta ko mace to da fatan za a ci gaba da kace a cikin mu na gaba kuma a yi subscribe channel din mu kamar da kuke gani a rubuce ga kuma lamba waya ga wanda suke da sako na gudunmawa ko talla da za ku ba domin ku ƙara mana karfin gwiwa a cikin shirin da wanda yake da idea to wani abubuwa makamantan haka da zamu ci gaba da karawa a cikin da kamuku abin da zai nishadantar kuma ya dauki hankali kuma irin ya bada fa'ida inda muka kuskure Allah subhanahu wataala ya fi mana inda muka daidai Allah ya damu da mu da ku Allah dan gaba gida anan muke sallama da ni da yan matayen gasu eh ke jawo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh